سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومن ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون سخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما برأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حليا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين yan uwa musulmi unguwar nasarawa a nan kwantagora da shugabanninmu da suke haya tebul musamman da mahalarta wannan mahadara wanta gora local government niger state nigeria yan uwa masu iya sauraronmu daga kafafinmu na media musamman manara tv jibois rediyon tarayyar nigeria ma firasti rediyo daga mina rediyo naija koro busa sunna tv sauran social media maza da mata musulmi muna muku gaisuwa ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau 21 ko? ɗaya ga wata Ramadan hijira shekara dubu ɗaya da da da hudu arba'in biyu, ya yi daidai da uku ga watan Mayu miladiyar haihuwar annabi Isa da Maryam in sa alaihi salatu wasalam shekara dubu biyu da da ashirin ɗaya. kamar yadda bayani ya gabata jiya muna suratu nahal ita wannan sura kashi saba'in da biyar cikin ɗari tana tunatar da mu ni'imomi da ubangiji ya yi mana ana taimako iri-iri ta wannan sura gaskiya ta tsakulo da yawa abinda a hikimar tunatar da mu da ubangiji mu godiya ko ga ɗiyan adam ne an ce man sana biku ma'arufan fakafi oho fa'in lamta jido ma kafi oho fada olahu ɗan adam ma ordinary ɗan adam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in yayi maka abin arziki yayi maka abin godiya ka yi mishi mukafa'a ka gode mishi ka sakanka mishi ka mayar mishi da alkhairi hal jaza'ul ihsan illa al ihsan mutumin da ya maka goma na arziki ka yi mishi goma na tsiya asha mata ya doron da mutum ya maka mutunci kai ma kai mishi mutunci don lokacin da ya maka abin alkhairi kai ma kai mishi abin alkhairi ta fuskar da kake iyawa in lam tajidu ma tukafi oho in kun nemi dukkan hanyar da za ku biya wanda ya muku alkhairi ba ku samu ba fada ulahu ku yi mishi addu'a ta alkhairi har sai ya gamsu da cewa kun sakan kani banci ba ne mara ba ne ba roƙo ba an samu wani tajiri mai ba da mai kashe dukiyar shi ga musulunci lokaci-lokaci a dinga yi mishi addu'a a yi mishi ɓoye a yi mishi bayyane haka an yi mai mulki ɗan kasuwa manomi ko makiyayi ko dai waye dai babba ne shi ko yaro ɗan sarauta ne ko ɗan talaka yana wahala ga al'amarin addini <clears throat> da Allah a sakan kamishi ta hanya hanyoyin da suka kamata ko kuma a baza mishi addu'a ƙasa don abin da yake amfani da shi yana tallafawa ya ƙaru ba ya ragu ba. ta nawa ne? to بسم الله والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع تأكلون والأنعام خلقها دقم kuma بن ni'ima أنعام خلقها <clears throat> shi ya ba gwamnatin ba ba kuma danginka suka yi su ba an'am nau'i hudu ne nau'in raƙumai da nau'in shanu da nau'in tumaki da awakai su ne an'am halakaha shi ya halice su nan da kuke jujjuyawa kuna fa'idantuwa da su fi ha lakun fi hadifun don mun karanta wannan ayatiya kuna ribanta da su ta hanyar fatunsu don ku dumama jikinku wato walki da sufi da makamantan irin wanda kuke ribanta da shi don rufe al'auranku da kuma kariya ga sanyi wannan ya hada hadda. a dukkan nau'in kayan sanyi da Allah ya yi a duniya waɗanda ba jikin fatan dabbobi ba suka taimako ne na Allah da ya muku domin ya ce fi ha jif'un don ku ɗumama jikinku samu kariya daga sanyi wa min hata akulun wa manafi da kayan amfani daban-daban wanda kuke morewa da su ta ɓangaren dabbobin nan don mafi rabin tattalin arzikinmu na duniya ta dabbobin nan ne aka fara a lokacin ba a san jirgin sama ba ba a san mota ba ba a san mashin ba ko keke wayannan su ne ake ribanta da su kowace ƙasa a duniya na wa min hata kulun kuma daga cikinsu an'am ake yayyanka su kuma ku ci nama bayan nama mun faɗa cewa akwai man shanu akwai nau'in abinci daban-daban cikin kowace dabba harshen ta daban naman kan ta daban ɓangaren bindinta da ɓangaren kayan cikinta da fatar ta kamar da aka faro a baya da ƙafafunta da amfaninta na waje kuna amfani da su ta hanyar samun kashinsu don ku yi taki a ga gonakai fitsarinsu ma haka ko hoton shanu amfanin shi ga gona yana mai da gona ya zama da taushi-taushi ko da yana da ƙarfi inda ana sa shanu to zai yi taushi ɗaya da shuka za ta amfana da shi bayan wayannan abubuwa duka gaba ɗaya a aya ta gaba zai kawo wani abu <clears throat> wanda ba bangaren ci ba wani abu ne daban dai mai daɗa darai ga wanda adda dabbobi duk bayan an ƙare wannan in an diba irin awakai ana amfani da fatunsu irin tumakai ana amfani da fatunsu a yi sallah ana amfani da muna cewa ƙirgi ko bozo a yi bacci ko a shimfiɗa ƙarƙashin bishiya a huta kuma da masallatai ba san tabarmar roba ba da ba a san wannan kafet ba duk su hatunsu na ake sawa a masallatai in an yi layya an ƙare kowa sai ya kawo hatun shi a jeme sai a sa su a cikin masallaci da su ake yin ibada daga baya na ma aka ga ana iya zama da su da mutane sun ɗauka sallah ake tun da kayan layya ne abubuwan da dabbobin ni'ima suke yi muku yana da yawa matuƙar gaske akwai wani abu wanda kila ba ku kiyaye shi ba shine yaɗa ciyawa suna cin abincin ciyawa wannan wurin su sai kiyo wani daji inda babu wannan ciyawa sai su yi ba haya wurin to cikin wannan bahayansu sai akwai abin nan akwai abincin wancan ciyawa da aka ciro kamar dawa dawa-dawa hatsi da sauransu sai su tuce shi wurin nan baɗi sai ya hito kaga sun yada abin nan itace sauraka fa'idansu yana da yawa Eh, kaga kaman akuya da tunkiya da saniya idan suka yi kiyo ga gona in ba kiyon ya yi tsanani ba to in an sake ruwan sama to wannan abincin zai ninka bisa ga wanda yake da ko da yake ko manoma za ku ce a biya ku ku yarda da wannan ba to kuwa ciki bismillah ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون ولكم فيها جمال kuma cikin dabbobin nan na ni'ima akwai wani abu da yake faranta muku zuciya jimalun kuna sha'awa abin nan cikin zuciyanka kana jin daɗi hina turihuna lokacin da dabbobin suke dawowa daga wurin asako in suna dawowa sun ci sun koshi shanun kana shiga gida kana kofar gida zaune kana kallo sun yi tiƙa-tiƙa wasu ma suna da ciki a zuciyanka za ka ji wani farin rai haka za ka ji daɗi da wannan ai ni'ima ce duk abin da zai faranta maka rai ni'ima ce wahina tasrahun da kuma lokacin da kuke yin asako muna kira ne asako da Hausa lokacin da kuke ban dabbobin da safe a su tafi wurin kiyo kuma kana tsaye kana kallo kuma za ka ji daɗi ga rai kai addasu to wannan yana cikin ni'ima ai na'am wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiqqil anfus inna rabbakum furrahim duk bayan wannan wa tahmilu athqalakum kan muku moye nauyen kayayyakin suna yi muku itace kulodo mara kuma wadda wadda ya kawo wanda bayan wa muku buhuhuwa na shinkafa daga fadama kasuwa zuwa gida ko daga unguwa zuwa unguwa ko daga gari zuwa gari raƙon na lo kuma yana zuwa gona ya lokawa ko rika wannan ku dan mandawa da kawo muku irin ɗauka amarya <clears throat> a ƙauye da in an yi aure da za a je a ɗauko amarya zuma akwai garuru da suke kawo maka amarya a gida ɗauko maka su yi migration daga wani ƙauye zuwa wani ƙauye kayan nan nasu duka ana tura mai wasu kaya duk da ba layin ɗauka kaya yake ba amma ana loda mishi wani kaya Waɗanda iya ku ɗauki wannan kayan illa bishikil anfus sai da wahala rayuwa yawa za ka ga ƙato ya dawo da daji mamman sanu ya dawo ya yi jika-jika matan karkara ma har yanzu sukan je daji siyo ice iri ice na mai tsawo su lodo shi man ga sanu da ce uhm, ta iso gida da kyat da an zo gida a yesu a to a hwaci wani ma nan sai bacci ya dauke saboda ya wahala wuya ya yi ciyo bai ya yi ciyo ugu ya yi ciyo amma dabbobi na sak sai su kwashe kayan mutum goma sai su ɗauko su kawo muku gida kuma ba ku kuka halice su ba sai ce inna rabbakum kutuna tuna banu adam hakika ubangijinku eh, mai tausayawa ne gare ku mai jin kanku ne bangiji yana tausaya muku mana jin kanku me yasa ba za ku bauta mai ba me yasa ke bushe ido gashi an yi muku goma na arziki kuma in kun yi bautan nan wani biya ne kuma daban za ku kai gare shi na aljanna Allah ka ba mu iko mu gode ma Allah والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون wannan aya yana yiwa ƙarshen darasi minti biyar ko goma mu dawo mata don mu je ra'ayoyin magabata Eh, game da wata matsala amma dai abin da aya ta ce wal khaila wal bigala wal hamira litarkabuha wa dina wa yahluqu ma la ta'lamu wal khaila da doki nesa ake ce mashi khail bayan bangiji ya haramta mana ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال أصولا ولا تمشي في الأرض مرحا يحب كل مختال فخور kun ga Allah ba ya san mai takama amma kuma ya sanya ma doki takama kai asalin sunan shi ke mai izza mai jin kai kai huyala mai girman kai ne yasa wata ran in ka je in doki yana daure je kusa gare ka yi tsaye in dai ya gane shi kake kallo yanzu yana zagaya turke ne kuma za ka ga yana wata yi haka wai ya fi ka ta ko'ina yasa <laughs> Allah ya sami shi haif ya sami mai takama in kuma ya gane ana taro ne don su aka taro a yi kallo don ka yi sa'a ka iya to in baka iya ba wala akwai wani salo da zai shi ya ƙin gaba ya ƙin baya yana tahe yana wani irin abu haka ya yi awa ya gaba kuma ya dawo kawai jin kai ne ha ya sa ubangiji ma da kanshi ya sami shi doki ne amma asalin ma'anan kalman takama to da doki walbigala da alfadari da yawan ku ba ku taɓa ganin alfadari gaskiya a takaice dai jaki ne amma ya fi jaki girma kuma shi bai yi girman doki ba kuma yana da tsawon wuya amma ya fi jaki ƙarfi ko bi girman jaki amma dai bai kai doki ba kuma shi ne bigal alfadari walhamira da jaki jaki dai kan ba mu bukata a yi mana bayanin waye shi abu guda ya kamata mu sani wallahi mu wallahi mugun jahilina kuma ina ga duk dabbobin da ake rayuwa gari babu dan matsala irin shi kaga na farko dai ba a daici ne ko na biyu ba Allah ma bai son ba a son kukan shi don mala'iku ba su son kukan shi inna an karar aswad inna an karar aswad la sautin hamir mafi sauti duniya ga gaba ɗaya duk bai wuce sautin jaki suratul luqman ko sannan problem ne an kamanta shi da mutanen da ba su son wa'azi فما لهم عن التذكرة فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت, فرت من قسورة الله يتنبيه ينا تنبيه تنبيه تتعجبي نو تسو me yasa me yake damun su ne in za a yin wa'azi za a karanta ƙur'ani za a yi wa'azi a gane addini sai su su bijire su gudu su tarwace sai ka ce abin nan zafi ya taso magargen jakai wa'anda sun tarwace saboda jin kukan zaki bayan wannan shi kuma jaki cikin problem ɗin shi fa duk hanyar da yake bi ya a tai gona da shi to wurin yana mai sai gebe yana lalata hanya yake ba manoman kawai kuke ba lalata kashe hanya yake sannan ɗazu muka ce dabbobi in sun yi kiyon abinci in an sake ruwan sama zai tarce in jaki ya kiyo ne bai koma tarcewa ya mutu a abada sannan ba a taɓa dabba mai tsoron jaki ba don haka in ya ga magariba za ta yi ka daure shi daji kuka zai yi tsayi sannan in ka in ka haushi da dare kai yo gari to rike ha don ko ji bai gani azai kai aljani na sai kauce kashe ka sannan ba a taba dabba mara kunya irin jaki ba don gaban kowa yana barka tusa wallahi hai jaki problem sannan bai san ciwon kanshi ba duk lehin da ya maka kabbuge shi gobe yana koma irin wannan laifi. wal hamira sai Allah ya ce litarka buha wa dina ya halitta su ne don an gare ku don ku hau kuma ku yi kawa domin wani lamun ta'alil ce ko da yake lamun ta'alil ce baya hana ya zama na dabbobin nan suna da wani amfani wanda bai haɗi ba domin kila wanga dai shine a hammu domin kaga doki ya fara wal khaila babban amfanin doki shine a hawa da sukuwa bigal babban amfanin shi a hau haka nan jaki amma shi doki yana da wani amfani na biyu shi ne ana cin shi ana cin shi duk da an tabbatar da ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba cin shi ba amma dai ya zama halal saboda hadisin asma'u binta abubakar wadda ta ruwaito cewa da aka je gazuwatul haibar an yanka wa'annan dabbobi hannatun madina an yanka doki annabi bai hana ba kuma sun ci su sahabbai sun ci doki tabban kuma yakin haibar din tabban da aka je an yanka dabbobi da yawa daga ciki an yanka doki an yanka alfadari an yanka jaki annabi sallallahu alaihi wasallam an gayyato shi don ya zo ya ga dabbobi da za a yi abinci da su sai ya ce a ɗauki alfadari a ɗauke jaki amma sai ya ƙyale doki da ɓangaren shanu da tumaki da raƙumai aka ci sahabai suka ci bai hana su ba duk da dai gaskiya ruwaya ta zo ci bai ci ba ma dai tun da ya bari suka ci kuma sun ci har cikin gari a hadisin asma radiyallahu anha kuma an je yaƙi an ci ta ga wannan halas kuma ba wanda ya isa ya zo da tawili ya ce ai wannan ana lokacin talauci ne ko kuma ana cikin yaƙi shi yasa aka ci doki duk da suran nan ko ya ce an soke cin shi tun da suran nan makiya ce hadisin asma kuma madaniya ne saboda haka tabban hamadina an ci doki don haka doki dai wasahihu halal ne malal duk da malikiya ta ce makaruhi ne babu wani karhanci cikin shi amma yana yiwa malikiya tana amfani da saddu dari'a Abin da asar da dari'a an sa doka amma sai in an je ga boda dokar za ta yi aiki sai shugaban musulmi ya ce tun kafin boda an sa doka don mi don gudun kada mutane su wuce iyaka a shi doki al'adan garin ku dai ba a saba da cin shi ba mutane za su tsalge ka don gashi mutane sokoto sun yanka shi wata shekara abin ya zama tashi hankali mutanen bauchi sun taɓa yanka shi abin ya zama tashi hankali dukansu kuma ahalis sunna ne don mi don su kore haramci da aka yi ma doki yanda hausawa suka ɗauki wanda ya ci doki ya ci haram kaman gyado lado da yawa bahaushe ya ɗauka in ka ci gyado ka ci alade la alade alhindir daban lado gyado daban ana cin gyado amma ba a cin alade saboda haka doki dai in kana so ka ci abinka ka ci amma dai ka ɗan ɓoye cikin ɗaki <laughs> don ka wawaye zima wuta na sai kuma Allah ya ce wa ya haluku ma la ta'alamu? Allah yana yana halitta wasu abubuwan hawa wa'anda ba an ba ma la ta'alamu? wa'anda kai annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam da ainihi su sahabbai a wancan zamani ba su san irin wa'annan abin hawa ba kamar yin kundi ba annabi sallallahu alaihi wasallam da su abubakar radiyallahu anhum ba su san keke ba ba su san rediyo ba ko rikoda ba su san mashin ba ba su san mota da jirgin sama ba amma mu ga mu zamani mun san su ba mamaki kuma nan gaba akwai wasu ababen hawa ta he wayanda mu kuma bamu sani ba inda duniya ba ta tashi ba ga satellite ga fanka ga air condition ga kwalta duk wayan ga abubuwa sahabbai ba san su ba namu zamani ga mu'amanci Bolus. saboda haka in ka haɗu da girshe shi mai ɗan bidi'a sai ya ce maka aikuna yaƙi da bidi'a to ga mota nan kwahau ya kasa gane ai Allah ya ce wa ya halu kumala ta'alamu Allah yana halitta wasu abubuwan da ba ku sani ba laspika na ciki microphone na ciki da irin waɗannan kafir-kafir na alfarma da filas ɗin ga da kake gani na ƙasaita duk da su fila sun daɗe kuma annabi sallallahu alaihi wasallam akwai su saboda gidajen rediyo mutane ne eh, ƙauyancinsu ya wuce hankali a dalilin wannan وعلى الله قصها جائر ولو شاء قصد طرق الهدى شيني قصد السبيل Ubiji Subhanahu sai ya mallaki hanyar shiya ɗora mutum a kanta ya zama shiryayye har abada shi ne ƙasudu sabi ɗorukul huda hanyoyin shiriya ko ɗariƙul huda mufrad hanyar shiriya asabil madaidaiciyar hanya duk wani wanda ka bi in ba halaka kaɗai zai yi domin zai ɗora maka abubuwa daban-daban waɗanda kila duk ƙarshensu su ja ma hushin Allah kamar bidi al'ada ko jahiliya amma tsari na Allah shi ke tafe kan sabil qasdus sabil duk abin da Allah ya ɗora ka a kai ne to wannan abin shi zai kawo maka nasara fi duniya wal akhirah don haka duk abin da za ka yi in dai ba dalili a akwai daga littafin Allah ba ko daga sunna annabi sallallahu alaihi wasallam to ka yi taka tsantsan a kan wannan abu sai ce wa min ha jairun kuma ita wannan hanya qasdus sabil ita ce min ha. to akwai wanda jairun jairi ne ma'ana ne. ko kuma a ce kahiri bai yarda da ita kauce mata dai duk wanda a ja'iri bai yadda da hanya bai da don hanya Allah ce Allah ya tsara ibada Allah ya tsara addini Allah ya tsara ayyuka ya tsara a hakam ya haramta wannan ya halatta wannan ja'iri ba zai yadda da wannan ba zai dawo ce maka ai gargajiyar garin ba haka aka saba ba iyaye da kakanni ba haka ake yi ba kaza wa kaza amma in dai musulmin kirki ne shi ko bai da wata hanya sai hanya ubangiji subhanahu wata'ala na. walau sha'a da Allah ya ga dama da Allah ya so da babu kahiri a bangon duniya da babu dan bid'a a jima'i da ya shirye da ku gaba daya to bai so haka ba ya hadi man ya sha ila siratil mustaqim don haka in an ka saka cikin shiryayyu zara dai Allah ya taimake ka baka shirka kai mai aqida sunna ne kana buƙatan godiya domin akwai wani gashi malami ne na ji da gani amma bai iya gane cewa in ba annabi ya zo da bayanin ibada ba bid'a ne bai ganewa kuma littattafai sun kai sili kowane in an bude sai ka gawa shi ya rubuta shi amma bai san addinin bai san bid'a ba har gehen shirka ma bai iya ganewa ga littattafai sun kai sili amma bai iya gane cewa in ni wanga zan halaka in ni wanga na yi bidi'a in ni wanga na yi shirka bai ganewa amma ɗan yaro ɗan ƙarami a kan sunna da ka ce mai to zo a zo a yi fidawa sai ta a bidi'a ce kuma kila iyakacin shi ƙololuwar karatu na ƙawa'idi wannan haske ne na Allah yake haskaka ma zukatan waɗanda ya ga dama Allah ka shirya da mu هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون سبحانه وتعالى هو الذي أنزل من السماء ماء هو يودي أتي أداو أتي أداو wallahi tallahi ba wanda ya isa ya ce yana iya yin ruwan sama ba wanda ke ruwan sama nan dai ko ina dai an ka je dai Allah nan dai shi dai shi na ke ai wani mawaƙi a Nijar yana cewa a haɗa ma Amurka da Rasha duka su bar dage-dagen nan na kumbin Apollo kashi ta shi faɗo muna mu mutu su yi ƙoƙari su yi ruwa ko su yi hadari su yi ruwa da amfanin jama'a to sun taɓa yi saboda shi dai ne ubangijin da kuke kira a bauta mai ake ganin kamar kun fito da wani abu daban yau dai shi kaɗai ne ɗin ke dai ɗauke da nauyin kawo ruwan sama cikin ruwan saman nan lakum minhu sharabun cikin ruwan saman nan dai kuke sha turawa ma haka duk wani dam-dam da kaji ana bohol-bohol duk dai kayan Allah dai na dai ciki za ku sha wannan ruwan in an ce ruwa wota ko da ni na manci turancin communist article ne ko kai ni dai na bar boko na namanta ce na biyu wa minhu shajarun cikin ruwan saman nan da Allah ya yi aka sanadin shi ne aka samar da itace don da shi itace ke rayuwa jama'a ko ba haka ba shi ice ma kanshi ai aya Allah ce dibi tsarin shi dibi yanda sayyun shi suka yi ƙasa akwai primary road akwai secondary road sayyun shi akwai waɗanda ke nemo abinci manuwa akwai waɗanda suke nemo ruwa kuma siyo sama da shi dibi shi ma in ya taho saman dibi siffofin shi ga ganye hirkakai daban-daban daban-daban kala-kala wani mai faɗi wani ɗan tsito wani shi dai sannan yaya wanda ayata zuwa sha Allah sannan idan na ciki kuke best inuwa ko da ta air condition ba ta kai inuwa itaciya ba zama unguwa ƙarƙashin mangoro darbejiya wikwakwance kuna jin daɗi to wa ya shirya muku wannan jin daɗin kuma sannan ƙarshe itacen nan kuma cike za ku sassaro su ku ƙona ku yi abinci kuma ku sassaro su ku yi ɗakuna na haki na gargajiya da gina talaka ai akwai katako ma har da gina zamani ai ice ne saro katako a zo a buga kwano a wanda ya muku wannan ni'imomi ciki da waje wallahi sai Allah a shajar abubuwa da yawa ga sunan sai kuma fihi to simon shi muka faɗa muyi gaggawa kuma ku saro su ku zo ku dafa abinci bayan dafa abinci ana ɗari ku yi gwami ku gewaye kuna wai yau akwai sanyi ana wani sa hannu haka ga ana wani abu haka kuna ɗimama jikinku ko ba shi ba ne na'am ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون ينبت به ينبت لكم الزر dalilin ruwan sama sai Allah ya tsira muku jibi kuma yadda tsiro yake fitowa ikon Allah bibiyan da yake hitowa shi wako da yake ba abinci ba ba inda ban ya anguwa alayyahu tukura eh, ganye dai eh, gashi nan in bitu lakum bihizar dalilin ruwan sama sai tsiran muku da ciyawa da ganyaye iri-iri wa zaitun in an ce zar banda gero banda dawa shinkafa da masara da maiwa da sauransu nan dai cikin dajin nan akwai ta ganye ko ƙofar gidan kaɗai inda baka nome ba ƙirgo mana ganye nawa a wurin nan kowane fa Allah ya san da zama ne da amfani ne akwai yaryadi akwai ɗan dawon makiyaya Eh, akwai gude-gude sai ku problem ɗin ku ba tsawayawa ba ne wanga amma ma ba kuma san shi ba mu da muke yi wa haƙin awaki mu kawo gida mu muke gane nau'in haƙi-haƙi wazaitun wannan khila wal'anab inabi kenan wayannan ba za mu yi sharhin su ba duk da ba abincin mu bane amma dabino dai abincin mu ne inabi ne za a ce shi ma ya fara shigowa yanzu Kano ga sunan da Lagos dukansu su magunguna ne wallahi dabino da kake ganin shi turawa da wuce yanzu shekara biyu turawa suka gama gano cewa duk wani ice na duniya babu ice wanda yake da amfani cikin jikin mutum sama da icen dabino Allah ne ya tilasta su wannan bincike tun da siffa ce ta musulunci kuma tarihin dabino madina duk duniya ko kai shi an kai inda ba ɗan madina yake ba da wa min kulli samarat da dukkan nau'in 'ya'yan itace wa'anda mun yi magana da ku a cikin sura da ta wuce da fa'idojinsu ba sai mun mamaita ba kamar misali yalo kamar misali karas kamar misali goriba kamar misalin a ɗata kamar misalin mankani doya ro duka dai ga sunan masu starch da waɗanda ba su da starch waɗanda duk amfani banda su waɗanda su hatsi da komi an gano a haka kuma mun gode ma Allah dalilin bullar diabetes ya sa an yi bincike an gano talakawa a koma ma hatsi amfani da hatsi irin na da a jiƙa shi a bashi da hikin nan a jiƙa shi kawai a niƙe shi a yi kunu da dusatai da komi don awaki sun daɗe suna ƙwaron mu wallahi a gansu dukul-dukul wallahi karasa sirin abin ashe da dusani sirin yi. da wasu magunguna da sinadirai. duka suna ciki wa min kulle samarat kowane nau'in ya tace. kaiwa ce gaba ga wasa dunya duk ga abubuwa duk da jahilai suna nan suna kashe itace saboda samun ta hukuma kaɗe duka yanzu ana na ana sassare su ana maishe su da manyan ɗorawa ka dibi arzikin da a cikin kaɗe bayan abinci kuma ga man kaɗe ga ƙwara amma yanzu mutane na nan duk suna amfani da jahilan hakimawa suna saisuwa musu dazuzzuka suna sare manyan itace suna kawo muna hamada don duk bayan an gama ciye-ciyen waɗanda abinci irin tsiriri kun ga tsiriri bayan dai una kuma ya samar da jirai kuma jirai takalmi ake da shi da ayyuka daban-daban da roba da koko duka ga sunan subhanahu wa ta'ala ga itacen manja ko ganyaye na manja wanda za ku ci ga gyada za ku tauna ta ku ji daɗi kuma ta ba ku man gyada ga man korola abubuwa ga sunan Allah ya zuba arziki ba iyaka da inna fi dalika laayatin kabar aya ta gaba malam bashir ya zo ya karanta mu duka cikin waɗannan abubuwa laayatin ayoyi ne Allah yake muku wa'azi da su yana gwada muku liqawmin yatafakkarun ga mutanen da suke tunani cikin ku sai su yi tunani su gyara halaye su kuma samu tauhidi kuma gode ma ubangiji subhanahu wata'ala akwai tsada akwai loda ko babu kowane da ka ganshi nan yana da ni'imar da ubangiji ya ajiye shi saboda ita kuma duk kuna ribantuwa da shi kamar da na faɗa cewa sharhin ayan wal khayla wal bigala wal hamira wa dina akwai bayanai da aka yi musamman shi game da doki din nan na, domin yana da kura da gaddama cikin mutane shi yasa ya kamata mu karanta mu ji fahimta magabata game da shi ikira قوله تعالى الجبال والحميم والتعبير بإعمال تعريف الامتنان المفروض بها إذا الأكيد لا يترك الامتنان بأساس عنه وهو العقل ويقول بأن وهو ما ذكر wato amfanin ci da ya zo da lamun talil amfanin cin wa'annan ya fi bisa ga wani aiki da za a yi da su na hawa na'am don haka yasa aka bashi muhimmanci aka ce litar buha wato ba ci ba hawansu shine fi shahara bisa ga cin namansu kamar doki na'am نعم وقيل التعليل domin kaga cin doki tabbace ne a cikin abinin sahihai a buhari da muslim kuma shi ma hassan basari da irin wannan hanya ya tafi ba shu'ai شريح كو نعم شيخ عطاء سعيد بن زبير نعم إمام الشافعي أهم إمام أحمد تو تشغبا قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

A eh, ya kuma izini ga cin naman doki eh, yaƙin haibar annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cin naman jaki na gari amma ya kyale an ka ci naman jaki na daji da kuma naman doki aka ci doki saboda lokacin yunwa ta shahe su suka yanka duka ya hana su cin naman jakin gida ya bari sun ka ci doki da kuma ya hana su kuma cin alfadari amma ya kyale sun kaci doki da kuma naman jakin daji ni ban san jakin daji ba na sheik sheik abubakar gumi ya ce a halatta cin naman doki da ra'ayi a kan cin naman doki ya fi inganci ga fahimtar shi saboda nasi ne na hadisa na sallallahu alaihi wasallam zahiri nassin ka bayyawa mu ce an hukuncin cin doki to ya je gida sai gobe wallahu alam sallallahu wa sallam wa baraka ala